'yan uwa masu kallon fulafulan China kun san jetli jetli tun da ya fara funafunan shi har ya kare bai taba asaran kumba ba. To shi nuwa sun aika ma Patrick Talon wasu Jetlin su suma na harkokin amman siyasa da kasuwanci. Yau da sahen nan ranar 15 ga watan Mayu babban tawaga ta jama President Talon sun zamna da shi har cikinsu akwai jakadan China da yake kasan Benin. Sun yi mishi magana bisa kuma musamman ma man fetur wanda ya hana a doka daga kasashe a ƙarshe sun hido da bayani ministan su suka ce za su bari to a yanzu dai za a rika ɗaukar mai daga tekunsu a cikin bayani ba su yi wasu dogon maganan dole da Nijar ta buɗe furanciyar ba Patrice Talon abin da ya kasa ganewa dole mu haɗa mu kama tare don mu ci gaba kuma 'yan shin ba a taka musu burki har masu gidan shi faransa da amurkawa a hankali suke bin 'yan shin to alhamdulillahi Allah ya sa wannan barin ɗaukar mai da ya yi zai ƙara buɗe hanyoyi na asasanta don mu Nijar da Benin alaƙa ta dawo kamar yadda take a da cikin alheri cikin mutunci. Zan mu ƙara yi muku bayani na bisa wannan harkar na man fetur na Nijar tsakanin Nijar da Benin da hamma zuwan babban tawagan sojawan Amurka da ta zo don a na bisa hitan sojawan Amurka daga ƙasar Nijar. Ina muku fata alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yau Jidit, yau Malhamis, Jidi ta yi daidai da sha shida ga wata na biyar miladiya Demil Ventikat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, lazi bi ni'imatihi tatimmu salihat. 'yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan ainihin wato shafi abinda ko da wani lokaci muke so mu karantar da ku game da al'amari wanda ya shahi na ainihin wato sha'anin Nijar. Mutanen nan da Allah subhanahu wa ta'ala ɗauki jagoranci ya ba su musamman ma mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani da mataimakinsa Ali Lamin Zen da majalisar mutaceton ƙasa haƙƙi ne mai girma wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora bisa wuyansu. Domin manzo sallallahu Alaihi wasallam yana cewa al'imamu wato ra'in wa mas'ula an ra'iyyatihi jagora makiyayi ne, kuma za a tambaye sa akan kiyon da aka basa. Sakamakon wannan bayani shine al'amarin da ya shahi boda furancar ta Benin. talakawa da yawa waɗanda munafukan 'yan siyasa da karnan farauta su suke ruɗinsu sun haukace game da cewa a buɗe bodar benin ba komi yasa su suka yi wannan bayani a haukace saboda su ma suna da sani da su da karnan farauta su da masu gidansu cewa akwai turawan mulkin mallaka a shibge a ƙasar benin a garin kandi wanda kuma damar da suke da buƙata. ita ce a buɗe wannan furancar ta yadda za a riƙa shigowa da 'yan ta'adda da yaƙe-yaƙe ta yadda za a hana ma Nijar zaman lahiya. Wannan shi ne abin da karnan farauta 'yan siyasa da su shugabanninsu suke da bukata a cikin wannan mulki Allah ba zai karɓa musu ba. To ga mai girma shugaban ƙasa sun hito su yi bayani suka nuna ma duniya cewa su yarjejeniyar da ke da kwai tsakanin Nijar da Benin da Banna take yarjejeniyar da ke da kwai tsakanin Benin da China kuma da Banna take saboda haka mu bamu da alaka ta magana ba za a ɗauki mai bisa tekun Benin zuwa China ba wannan tsakanin su ne da ainihin wato China to a jiya dai kun gani an zo an tattauna wajibin shi ne dole ne ya buɗe wata hayya saboda an rige an ba shi kafin alkalami wanda masana suke cewa kusan miliyar ɗari uku aka bashi na kafin alkalami tsakani ne da cana, kafin a cika mishi saro kuɗaɗe. Sannan cana ta kashe kuɗaɗenta wajen yi wa'annan tiyuna kusan sama ga miliyar ɗari biyar da wani abu. To ya za a yi ita cana ta yi wannan asara? Yaya za a yi? Kuma an riga ayyar yarjejeniya kamar da kuka ji Firayim Ministir ya yi bayani. ai yarjejeniya ko yaƙi akai komi akai ba za a liƙe ba amma saboda shi Patrice Talon dan kore ne karan farauta na na Amerika da Faransa shi yasa suka zuga shi domin cimma abin da su suke guri dan siyasa ba abin yarda ne ba dan siyasa ba abin yarda na ba ko musulmi ma balle wanda ba musulmi ba saboda ɗan siyasa ko gidansu ya ga damar shi ha'inta ko gidansu ya ga damar ya yaudara ko gidansu ya ga damar ya saida inda zai ci gure shi wallahi wannan rayuwa ce ta 'yan siyasa haka shedan ke sai ya musu zuciyoyi haka shedan ke raɗa musu da iri wannan matakai na za su iya ci gaba a rayuwarsu saboda haka ganin kowane ɗan siyasa kawai mahaukacin kare na za ka gane shi komi ya iya yi in dai ya hangi cewa shi ga nashi tunani zai iya ci gaba to komi ya iya aikatawa shi yasa mutanen Niger abba su da shi ba to yau gashi alhamdulillahi ayi yi yarjejeniya tsakanin da China kuma an buɗe hayyar da dole isansu ya wuce ta wannan hayya ba tare da an buɗe wannan furancar ba. ‘Yan uwa musulmi kusan da haƙi ne wanda Allah ya ɗora ma mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani ya kula da Niger. Duk abin da zai samun ƙasar Niger a cikin wannan lokaci a cikin wannan mulki da yake Allah sai ya tambaye shi. Duk abin da zai samun Niger Allah sai ya tambaye shi saboda shi ne a shugaban ƙasa shi Allah ya ɗaura bisa wannan kujera. Ashe ku bar su su yi aikinsu abinda duk suka ga ya dace. ku bar su su aikata abin da ke namu shawara muna iya matsayinmu 'yan ƙasa talakawa in an neme mu shawara ko kuma misali ta ɓangaren ma yanar gizo kana iya da shawara kaga ya dace ana iya abu kaza in an duba maganar ta kai gare su suka ga abin nan ya dace su yi sai su aikata a kan su amma akwai abubuwa da yawa waɗanda dunkule na suke mu mu da ilimi a kansu. lago na yaƙi salai yaƙi da kwantan ɓauna da shiri a kawo hari da shi wannan ba aikin mu ne ba ba mu da ilimi akan shi kenan su ne jagurori kuma su ne sozawa mazazen daga kowa ya san waye Abdulrahman Chani a ƙasar Nijar ku ta ku karanci tarihin shi kenan soja ne ke rike da mulki sun san lagon yaƙi sun san matakai yaƙi sun san hanyoyin da aka bullowa da a ci galaba ga ƙasa da haka duk abin da kuka ga sun zartar da shi sun kai akan shi ku yi hankuri in kuka bi su sannu a hankali za ku ga alkhairu wannan abin saboda haka wannan shawara ce nake ba talakawai yan Nijar kamata mu ci gaba da yin addu'o'i ga wannan shugabanni namu domin tabbaci hakikan alkhairi ke cikin rayukansu kuma wallahi ba su fata duk abin da zai cutar ma dan ƙasar Nijar a cikin al'amarin rayuwar shi sai dai abin da kawai ya zaka akan kaddara da haka mutanen nan su ce suka bada dan su cici ƙasar Nijar. Ku yi musu fata alheri, ku yi musu addu'o'i, wata tara na suka yi da kama mulki. ku duba yadda Niger ta sama ku duba yadda Niger ta zama wato zakaran gwajin dafi ga duniya ta zama shakan watan sallah har turawan duniya suna magana akan kasar Nijar. in tasha India ka za zaka ga ana magana akan Niger in tasha China ka za zaka ga ana magana akan Nijar. saboda wa saboda waɗannan jarumai waɗanda Allah madaukakin sarki ya kawo muna saboda haka da ilimin Allah suna so wannan ƙasa ta ci gaba ne yaushe marbin karshen ta'addanci yaushe marbin karshen masu motuna suna zakkuwa suna aza haraji suna komowa suna amsa su ta wasu aza yanzu ana jiran su ka gani ko ashe ku yi hakuri ku taimake su da addu'a haka ta tahiyya da mulki take daɗi ba zai samu ba dole wani abu sai ka rasa wani abu naka kakin ka cimma incin kanka dole kanka ci a ainihin jin daɗi wuri kaza don bisa a ci a yi kaza a dole wani abu sai ka rasa shi amfanin da Benin take yi da kasar Niger Niger ba ta amfani da ita kamar haka nan kamar kuka ji mai girma mataimakin shugaban kasa da da ya hodi Niger Benin miliyar kinne ne a cikin wata take take zarawa ga mutanen Niger da al'ummar Niger kwantinonin Niger motocin ta da ke kaya su kawo Niger miliyar kinne da haka suke amfani da mu sama ga yadda mu muke amfani da su da haka kuma shugaban kasa fata alkhairi da shi da majalisar matacitan kasa so ministan benin da ya koka saurara ministan min wanda ke kula da harkokin albarkatun kasa shine ke jawabin akan dage takunkumin da suka sama wannan fataucin ɗayan mai zuwa a waje to kwana biyu yan nijar kuna ta magana kuna ta kaza kuna ta kaza cani sai sun sa nijar cikin wani yanayi kaza harkar ƙasa da ƙasa ya kace gwamnati ce kowa ya san abin da ya taka kai kana gefe baka karanta komi ba akan doka baka karanta komi akan rejejeniya ko da ta tsakaninka da mutum bane balle baka san ta ƙasa da ƙasa yake yin kawai ka zo kiyayya ko rashin so kai taimaka ƙasar ka fata mummuna wanda zai sa wani ɗan ƙasar ka iya kalla wanda bai san me ke faruwa ba ka tsorata shi ka hirgita shi ka hana shi bacci mai kyau don haka komi kuka gani su CNSP kenan wallahi na imani ba wai keta bacci suke ma ne nijar bude budan nan ba ba keta bacci suke sun sani cana ta zo ta sa bakinta ta yi magana saboda eh, doka ce an yi da benin ko da yaƙi ake ba za ta dakatar da wannan aikin ba ta yarda ta sa hannu da kuka ga Nijar sun zo sun busu bi wannan matakin ba da benin zauwa ne ta yi a matsayin ta ƙasa ta turo tawaga ko ta kira taro aka zo suka yi tambayar cewa suna son a bude boda ne matsalar a gyara man ba ka zuwa karfe wa kace nare yayi ka bude in buɗe hmm? ai rejejeniya ta mai daban take abu ne wanda ke gyara Nijar yana gyara Benin yana gyara China rejejeniya ce ta kasashe guda uku ba arzikin su cani bane ake saidawa ba arzikin eh, sayan spain bane ba arzikin ƙasa ne da kuma arzikin cana da kuma ita ma Benin tana da kasuwanta ana biyanta kenan ba Nijar ba ce ke Eh, samun me um, ake cewa kaman percentage kaman amfanin abu ba Nijar ɗaya bace mai amfani ciki ba amma haka kuka taso kuna musamman ma 'yan kasuwa na maraɗi suna sa pression sosai akan a buɗe buɗe a buɗe buɗe ka duba ka gani me jirgin da Nijar ta ɗauka ba za su buɗe ba kuma suka haramta ma direbobin Benin da motocin Benin ɗauko kayan Nijar daga Kotonu suka kawo Nijar wannan abin ya taba Benin sosai saboda mutane sun fara riyajir sun fara ji a jikinsu 'yan Benin direbobin da ke kawo abinci cikin kaso 100 kaso 65 duka motocin benin ne da direbobin benin har iranium in wani lokacin su ne ke ɗaukar shi daga agadas su ketara da shi su zo har su kai kotonu jirage su ɗauke shi wannan abin yana gyaran su bai gyaran su dole in ma shi talon yana yi yan ƙasa ta yake duba ko wani mutum kishin ƙasa shi ke yi kai baka da aiki kullum sai kishin wata ƙasa sai yi ma ƙasa duk abin da za ka yi wallahi kakkare na ƙasa ka yi fata wannan shugaban ne in ma kana kallon su lalaku wa yake gyara Allah to ka roki Allah ita ce gudunmawar da zaka bada amma mun zo mun separation muna ta magana wanga yace kaza kaza mu yi mu adalci kasan mu addu'a take bukata gare mu ba kananan maguguna ko wani barazana ko ni abu da su madaki da ke wasu maguguna Idrisa hmm? c'est pas normal ku tsama kuna bata lokacin ku akan su Idrisa madaki suna ta wani menasikin su suna kara Idris Madaki ya san abin da yake magana wai a Gadam Suraz ina ne suna min mutane ga shedi wai su bar wannan wuri ku kuke kallon ta arha shi ya yi kowa sanin ba arha bace ba ba wurin da zai zuwa bane wannan iskanci in soja wannan za su yi sake da ko ina a zo a taba ba su yin sake a zo a samu arzikin ƙasa wuta ba za su yi wannan sake ba kuma wallahi ko da Allah ya ba su nasara sun yi sa wallahi ba za su dawo ba ni na ba ku wannan tabbaci ko da sun ta yi a gadam ɗin. ko inda ake duk inda ake tono mai in dai sun samu shiga wallahi to hito su sai ta yi wuya insha Allah wanga ai ba kishin kasa bane ba in kara kallon cani ba mutunan kware ba kaje ka fale ka iske shi ka kashe shi ko ka ka kai masa yan hari amma arzikin nan na kasa ba na cani bane ba ba na sayan bane nan Nigerian ne da kai da ni da kowa da kowa in ba mu kare shi ba wane ne zai kare shi hmm? da a ce cikin barazanar ku ku ce ma'aikatan da suke wurin korar su za ku yi amma ku hudda zancen za ku kone wurin in kun kone waye asara cani ko sai mu ne muka yi asara sai wutar research arzikin mu ne mu za mu amfana da shi koyo ko gobe ko diyan ku kone shi ba ku bukata ko hmm? to wannan ba ba magana ba ce ba gaskiya vraiment ku sa ku yi aiki da hankalinku da tunaninku kakkiyayya ta kai ku wani wurin da ba za ku iya hidda kanku ba avec vos kalashnikov da wasu rpg ku zo ku shidda ko ku takwas ko ku ishirin ku ce za ku yaƙi ƙasa ko yi toga hili inda gaske ne kuke yi ku yi toga hili ai ba post da kuka zo post kin madama kuka zo kai tushen shi kuna na na sigidin kuna za ku yi tushen wani abu venevu ku zo wani kwamfayi ko ba tayin ku taba ku gani hmm? ku zo ba akwai dawo timi tana nan kusa gari inda kuka zo ba akwai madama can gaba akwai durku ku je ku gwada ɗaya ga wa'annan ku gani kuna kai labari ba zuwa za ku inda post ne na police da suke amsa kart Eh? ko wasu armlor babu cikin musula da wani armlor ba za ka rantsa ta dusa ta ba ka je can inda ke da ko san van si san vande ka je can dan ubanka inda ke da ko morce ke da ko helicopter ke da ko eh, manyan manyan makamai dusar 14 suna can aje ka je ka kai kanka inda ke da ko o daga nesa ana ganin ka kashe can ka kai a tai ka ku bata ma kanku lokaci ka kubata ma yan Nijar lokaci abun ga Allah na rage yi shi mu zo mu haɗu mu roƙi Allah in ma wannan sun zo da lalanni ya Allah ya maida musu ita in dai da gaske ne mu yarda Allah mai wani mataki ka ce kana da wata hayar da zaka doka ka ga hayya mu dai muna mu ƙasar mu addu'a kuma mu muna muku kira da wannan kuskuren ku aje shi ku dawo cikin ƙasar ku ku kama a gina ƙasa tura nan da ke yaƙi a hudu bazum ba dan suna son bazum bane su ma dai intayarin ƙasashen su ne sai dai nan da ke yaƙi a dawo bazum duka su Najeriya nan su Cote d'Ivoire su Benin ba soyayya bace ta bazum ba ba son bazum bane suke su ma yan su ne sabkar bazum zai dakatar da yan su to ku kuma ku da kuke faɗa menene yan teran ku hmm? ku kare yan ku kasar ku kullun ita ce a gaba ka sa ma kanka son ƙasar ka ka bauta ma ƙasar ka ji kana iya bada ranka akan ƙasar ka ba ka ji cewa zaka iya cutar da yan ƙasar ka akan kai bukata ka ba kai kadi personal Allah ya samu dace.